Sakin Murja Ibrahim kunya daga gidan yari ya bar baya da ƙura yanzu nan muke samun labarin cewa Shak Ibrahim Daurawa ya bar aikinsa wato na kwamandan Hizba na Kano. A gani shi ne, ana abin kawai mutum abin da za a iya kawai wanda ya fi ƙarfin doka bai fi ƙarfin ta Allah ba. Wanda yake ganin ya fi ƙarfin 'yan Hizba zai haɗu da Allah. Wanda kuma 'yan Hizba nan ku ɗan talaka da muke ɗan harhana ku rage muku nauyi muke a lahira. manyan da suka fi karfin mu kuma ba su gani tara laifi suke yi ai a hana ka laifi ma taimakon ka aka wanda yake ga ya fi karfin hisba shi yana takama ba wanda ya sai taba shi ai tara laifi yake wanda zai je haɗu da Allah kuma bai san abin da zai faru ba ma kai talaka an koro ka gida sai ka je kai ta tasbihi kai dama za mu iya dankarka za mu iya kama ka sai ka da gudu mu kamo ka mu sa a mota ce mala yanzu duk masu laifin nan sai ni kaɗai za a kama ce to kai za mu iya kamawa kai ma an kai karfin da ba za ka kawo ba ba ka zabi a yanzu baka fi karfin mu ba Kuma mun rage maka sa mun rage maka alhaki mun taimake ka wanda kaga ya fi karfin mun na ai bai fi karfin Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani saban in kana yi Allah sai ya fita sha'aninka wa umli lahu inna kaydi inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhazahu lan yufliju wani in yana talifi ya ga yana samun kuɗi yana laifi yana lafiya yana laifi ya fi ƙarfin doka yana laifi ba wanda ya sai taɓa shi sai ya ɗauka ya sha sai ya je gaban mai abin inda ba lauya ba kotun ɗaukaka ƙara ba ƙarya sai gane na ma an hana shi wasu abubuwan ana an rage masa hanya ya yi laifin da yawa ya tara shi da yawa ko bai tuba ba aka kama shi sai je ya gamu da bala'in da shi kansa zai san ya tafka kuskure da ya ce ya fi ƙarfin doka tun a zamanin annaba annabsa ya gaya mana cewa a zamanin banu isra'ila sun gamu da wannan musifa manya da 'ya'yan manya sun fi ƙarfin doka da masu ɗaurewa manyan gini wanda ka kama shi kafin dare an maka waya ta fi hamsin in ka kai shi kotu alkalin an masa waya ta fi hamsin sai a sa na gaba da shi ya kira shi kai wannan shari'a muna da ra'ayi ce ba to in ka kama kashewa za kai ai wani za ka miƙa in ka ka miƙa kai ka gama aikin ka in ka miƙa aka sake shi <laughs> ka kama mutum ai ba ma ba ka da iko ka daki mutum ko ka mare shi sai dai ka kama shi in ka kama shi ka mika wa na gaba na gaban ya miƙa na gaba ya miƙa na gaba to in aka tare gaban kai ka miƙa ka fita to kuma ya ce tafi sai don yana yana ma gwado ya za ka da za ka abin sai a sa a yi haƙuri kawai da abin da ya samu kuma hakan ma alhamdulillah yanzu wasu sai guduwa suke ta yi suna cewa mun isa mu zo guri kaza can can can babu babu ire-iren mu ma munan din da muke daina abin da muka samu wani ya gudu ya ce mun isa mu taho guri kaza nan babu irin can za a sheƙi aya ai abin da aka ga dama ba ma za a ga motar hisban ta wuce ba na ja da baya wanka uwar ka ga abubuwan da ya kamata ku sani game da abin da ke faruwa hukumar hisba ta yi arrestin din murja ibrahim kunya ta aika ta kotu kotu kuma ta aika murja ibrahim kunya gidan gyaran hali na ja da baya na wanka uwar ka kusu duk inda mutum ya kai ka kame kansa sai kun yi kun ganna a bakon guri zuwa na in ci durin uwar wannan gayar zan ci gutsun uwarka zan ci fayafayen sidin mai agamar tabar tsinin gindin uwarka dan Allah kwaban gutsun uwarka ni za ka zama wa bala'i ka sa ai ta kira na a waya to dan gutsun uwarka ka gida wacce ubanka yake azzaka da tsincin ta every eh, day dan me shaka uwarka gutsu zan ci uwarka zan cire wa uwarka yan sabis zan ba ta kashi wannan shawara za ku ba a ba halin yanzu me ra'ayinku Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah shirya mu baki da Allah ba mu kurakanta sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda bakwai a kanta dama an baka manta ba a baya mun taɓa kiran su muka yi musu nasiha muka ba su shawarwari muka yi musu wa'azi muka yi musu addu'a har muka kawo ma dan kuɗi haka muka ba su na siyan data muka ce su je su juya harkar tiktok din ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da ba su dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa musamman mutanen unguwar da take zaune cin shama sun turo mana cewa tana lalata musu ta tarbiyyar yaran unguwa har ma akwai barazana da suke a kanta shi yasa sa hukumar hizba ta ga kamata ya ta kamo ta ta kai ta kotu sai kuma abin da alkali ya ce. kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata kun yi maganar tuhume-tuhume har guda bakwai. to an karanta waɗannan tuhumomi a kotu kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda bakwai don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar 27 ga watan biyu za a dawo domin a ci gaba da shari'ar daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma akwai ayyukan baɗala akwai tada hatsaniya akwai tada hankalin al'umma akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko 'yan falta ita ce shugabarsu waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta ɗin nan shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali wato kuna rike da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata yawwa kowa ma ai yana gani duk wanda yake da ya zai ba zai so ya ga irin abubuwan da murja take yi ba duk wanda yake da ya ba zai so ta dinga ganin abin da murja take yi ba duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu ya saba addininmu ya saba tarbiyyarmu kuma an kirawo su an musu nasiha an ba su shawara an musu addu'a kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗau alkawari cewa za ta daina ko muka gaba ta daina ba Allah shiga wata malam kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala to a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda biyu muka ɗauka na farko duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana tiktok din nan domin yanzu kusan mutane miliyan ashirin da kusan uku ne muka samu labari sun yi rijista da tiktok a najeriya kuma mafi yawa na ɓangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba ba sana'a suke da shi ba ba talla suke da shi ba a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke da haka suke neman kuɗi da haka suke samun kuɗi to da haka mun ɗau mataki na farko shine dan kasa a kotu domin sun karya doka ta immoral act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana da ofishin tiktok da ke lagos da md ɗinsu a kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfanin su na singapore domin su gaya mana wani ka'idoji ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su wanda mu ba ma amfanuwa da tiktok ɗin nan kuma naga kwanan nan amerika ma ta kira kamfaninnukan nan majalisa sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba to kaga ashe ba mu ne farko ba amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi kuma ta kira waɗannan jami'ai mun ga bidiyon an kira su majalisa musu tambayoyi saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na kabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko bata addini za mu tattauna da su yadda za a bada dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane. abubuwa guda uku muke bukata na farko dama gwamnati ta bamu haɗin kai to ba ma so a dinga shigan mana aiki a bar alkali ya aikinsa a bar hisba, hizba ya aikinsa a bar jami'ai su yi duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi kada a sa mana baki kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya abu na biyu wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma kofa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar abu na uku kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komacin al'umma muna neman gwamnati ta ba mu motoci amma ba su isa ba wanda yake da halin da zai ƙara mana yawan ayyukan HELOX waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin Kano muna kyautata tsaro da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi mu dinga zakulo su muna musu tarbiyya muna mika gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta muna maraba da irin waɗannan gudunmawa ko a ina ne Allah shiga wata malamu